وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan jimada ula bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina na shekara ta takwas wanda ya daidai da uku ga watan fabrilu shekara ta bakwai miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alƙawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin ka'ida daga cikin ka'idojin da malam ya kawo mana wanda hada da sunayen Allah da siffofin Allah ma'auninta shine Qur'ani da hadisi wannan shine majalisinmu na talatin da biyu zai zama saboda mun maimaita wancan karatun zai zama 32 insha Allah subhanahu wataala bayan malam ya kawo mana misalai guda uku wajen tabbatar da sifa ta ubangiji na farko daga ciki wanda malam ya kawo mana a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ɓangaren ƙasa ya ce wannan magana gurɓatacce ne ɓangare na biyu a ce Allah yana sama amma saman na kewaye da shi shi ma wannan malam yace gurbatacci ne don ba zai yi a ce sama ke kewaye Allah ba bangare na uku Allah yana bangaren sama ba ta iya kewaye shi sai ce wannan magana ta uku ita ce ta yi daidai da siffan Allah maɗaukaki malam ya kama mana dalilai to a cikin dalilan na ƙur'ani da ke nuna Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ya kama da shi babu wani abu da ake kwatanta shi da shi kuma babu wani abu da ke irin aikin da ubangiji yake yi dole ne ka miƙa wuya a kan duk abin da ya fito daga ubangiji to sai malam ya kawo mana ayoyi a ƙarƙashin wannan babi wanda mun karanta aya ta farko da aya ta biyu sai lokaci mana halinsa za mu tashi a aya ta uku inda malam yake cewa wa qauluhu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah madaukaki yana cewa wa ma atakumur rasulu duk abinda manzan nan sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi wannan manzo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fakhuduhu ku yi ruko da shi wa ma haku anhu duk abin da ya hane ku daga aikata shi fanta ku sa'an Allah ce wa taqullah ku ji tsoron Allah inna Allah na iqab saboda Allah mai tsananin ukuba ne kaga a cikin wannan ayar Allah na mana umarni duk wani abin da ya fito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi ruko da shi duk abin da za ka yi aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to kai ruko da shi wannan shi ne inda dalilin da ya sa sahabbai suka yi fice a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah ya bada umarni ba sa ketare shi kuma ta kan umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan iya saba wa kowa a doron ƙasa matukar manzan Allah ya ce to sukan iya saba duk wani makaluki saboda babu wani magana da ke sama da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk maganar da ta fito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa da shi saboda yana sama da maganar kowa shi sa abdullahi dan mas'udin shi yafi kowa sanin dalilin saukan aya a cikin qur'ani daga fatiha zuwa minar jinnati wan nas wanda yace da a cikin sahabbai akwai mutumin da yafi ni sanin dalilin saukan wata aya a qur'ani abin hawa na isa zuwa gare shi zan je in koyi wannan ilimin amma babu shi kuma Allah ya yi shi mutum ne dan karamin jiki yake da shi wata rana yana rike da bishiya a garin madina sai kafansa na ɗan lilo sahabai na dan kwance haka mazala na kwance kusa da su sai suna kallon kafansa saboda ɗan karamin jiki Allah ya shi da shi sai suna ta mai dariya sai mazala ce atafhakuna alaihi min dikkati saqai wai dariya kuke masa saboda kafansa ƙanana ne wallahi lahiya afqaru inda Allah min uhud yace na rantse da Allah duk kafafuwan nan ƙanana da kuka rena ya ku dutsen uhud nauyi a wurin Allah to abdullahi dan mas'udin gwamna ne a zamanin sayyidina umar a lokacinsa sai ya ce wa mutane manzan Allah ya ce kaza sai su ce ah, ai sayyidina abubakar da sayyidina umar sun ce kaza sai ran shi ya ɓaci sai ce inni aran nas sayuhlakun yace lallai ni ina ganin mutane za su halaka aqulu lahum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala abu wa umar ina ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna ce musu sayyidina abubakar da umar sun ce kaza kaga me yake so ya nuna muhimmancin ruko da me sunna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabbai wannan yana daga cikin fice da suka yi shi yasa sayyidina Umar a majalisinsa mahaddata ne duk lokacin da zai wani abu aka ce mai Allah ya ce ko manzo Allah ya ce yana dakatawa baya ketar wannan to wannan saƙon da Allah ke nuna mana kenan duk wani abin da aka ce ma manzon Allah ne ya ce to ka hakura da ra'ayinka ka haƙura da ganin kai ya kamata kai kaza ka bi na Allah ka bi na manzan Allah shine zaman lafiyarka in kuwa ka bi to musiba za ta biyo baya musibar nan da za ta biyo baya shine za ta shafe ka za ta iya shafan iyalanka matarka za ta iya shafan 'ya'yanka, za ta iya shafan sana'arka za ta iya shafan kasuwancinka za ta iya shafan komai na rayuwarka saboda Allah ce falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi lallai masu saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi hattara an tusibahum fitnatun kada wata musiba ta same su aw yusibu ma'azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta shafe su manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yakin Uhudu cewa mutane hamsin ya zaɓa ya ce su tsaya akan dutsen jamanin eh, roma ya zaɓi mutane hamsin ɗin ne ce ko da Allah ya ba mu nasara ku sauka ko da Allah ya ba abokan gabanmu nasara a kanmu suna ɗauke mu kamar yadda shawo ke ɗauke ɗansa sako ku sauko ku tsaya yadda kuke bayan Allah nan aka fara farkon yaƙi sai Allah ya ba musulmai nasara sai suka bi su da kutu. mutane hamsin suke kan wannan sai arba'in suka ce ah gashi fa an fara kwasan ganima yanzu ba za a bar mu a baya sai shugaban sai ce kan ku manta manzo Allah ce kan mu sauka sai suka ce ah ai ya ce kada mu sauka ne dan karfafa mu yanzu ai in mun fita ba laifi sai mutane arba'in suka sauka da mutane arba'in suka sauka Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anu lokacin bai musulunta ba tsoron da yake ji a lokacin kada ya zagayo wa'annan gwanayen a wajen harbi su kashe su sai ya tsaya to yanzu dama ta samu tun daga musulmai sun tafi su kuma yana daidai nan zai zagayo ne ta kasu biyu ta bayan musulmai sai suka samu dama suka baro guda takwas daga cikin goma sai suka zo sai aka sa musulmai a tsakiya bala'in bai tsaya akan waye ya bada umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bai tsaya akan waɗanda suka saba ba an kashe sama da saba'in a cikin sahabbai sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka mai roki aka fasa mai kai aka karya mai haƙoransa na sama da na ƙasa shi ya ba da fa umarni kuma umarninsa aka saba amma da bala'in ya zo sai da ya haukarsa shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba tana takaita akan waɗanda suke zaluncin kadai ba har waɗanda ƴan ba ruwan mu sai ta shafe su to shine tsoron da ake ji wajen saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har sahabbai duk da irin so da bege da Allah ke musu ya ladabtar da su saboda sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya ni da kai yau waye da Allah ba zai ladabtar da mu ba ina fata an gane to shine wannan gaba wa qawluhu da faɗin Allah madaukaki wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tabbas yayi wa Allah biyayya wa man tawalla wanda kuma ya juye baya ya yin biyayya ga Allah ya yin biyayya ga manzon Allah fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ka zama mai bin diddiginsa ba ka ce sai ka bi diddigin duk abin da yake ka kyale shi bi ma'ana Allah zai yi ne zai yi maganinsa ba a sa ka ce sai ka bi diddigin dole sai ya yi ka zama kai iyakaci ka yi bayani wanda ya maka biyayya zai samu soyayya a wurin Allah wanda ya juya baya ya ki to ba a turo ka ka diddiginsa ba ka kyale shi Allah zai san abin da ya dace yi masa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya umarci annabi Musa da mabiyansa su shiga wannan ardul muqaddasata allati kataballahu lahu wannan ƙasa tsarkakakkiya da Allah ya wajabta musu shiga sun ce ya Musa lan nadkhula fiha abadan ma damu fiha fanhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun kai annabi Musa ka tafi da kai da Allah ka kuje ku yaki mu ba za mu ji ba mu nan za mu zauna ku kuje ku yaki ba ruwan mu waye ya bada umarnin Allah waye ya gaya musu su bi annabi Musa wa suwa suka saba mabiyansa sai Allah ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana da annabi Musa da wa'annan da suka ce mai ba za su je ba sai Allah ya haramta musu shiga garin shekara 40 sun kasa gano hanyar garin suna cikin tafiya suna tawowa kusa da garin sai su ga sun koma ba sai da suka yi shekara 40 suna wannan yawon saboda umarnin Allah da Allah ya bada suka saba ba ba annabi Musa ya saba ba fa shi iyakaci ya bada sako ne ko suka ce ba za su yi ba amma da ukuba ta zo sai da ta shafe shi shekara arba'in suna santiri sun kasa gane wata to ni da kai kuma sai Allah ya kyale ma haka ina fata an gane sakon to kaga duk wannan ishara ce Allah ke mana saboda ni da kai mu dau izina akan rayuwa idan mun yi sai ya zama mana alkhairi Allah ya sa mu dace wa qawluhu fa in tanaza'tum fi shay'in da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa duk lokacin da kuka yi sa'insa kuka samu jayayya fi shay'in a cikin wani abu farudduhu ila Allah ku mai da shi zuwa ga Allah war rasuli da kuma manzansa in kuntum tu'minuna billahi in kun kasance masu imani da Allah wal yawmil akhir da ranan ƙarshe zalika khairun mai da al'amarin zuwa ga Allah da manzansa ne mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine bayanin da ya fi kyawu kenan duk lokacin da kuka samu saɓani, ba kai ka je ka nemi abin da za a gaya ma daidai wanda kake so ba a'a me Allah ya ce kuma a gaya ma me kuskuranka a wajen ka huta ko yanzu idan aka samu sa'insa to ana so duk lokacin da aka samu rashin jituwa wani ya ce abu kaza ba daidai bane wani ya ce abu kaza daidai ne sai a ce me Allah ya ce akai an raba gaddama ko me Allah ya ce Allah ya ce kaza kaza kaza kaza shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza shikenan sai ku tsaya akan maganar Allah da manzansa kada ka ce a ai kaza ne ai a Allah da ya ce shikenan manzo Allah ne ya ce shikenan in ka koma ga maganar Allah da manzansa to wannan shine magana mafi kyau, kuma shine mafi alkhairi ga rayuwarka akasin haka shine mafi sharri kuma shine magana mafi sharri saboda duk lokacin da mutum malamai suke cewa man tattaba ar-rukhas tazandaqa wa jama'a ash-sharr kullu duk mai bibiyan sauki to sai ya tattara sai ya zama zindiki ya tara dukkan wani sharri a duniya abin nufi ne mutum in zai yi tambaya in an ce hukunci kaza ne sai ce babu mai dan sauki sauki ina ba ta kasan mutane haka in an faɗi sai ce a'a babu wani saɓani saɓani shi yanzu fa ba wai yana neman gaskiya ba ne a'a yana so ya ji wani magana da ya daidai da ra'ayinsa sai ce to tunda akwai saɓani ni ina rike da wannan kaga sai kuma baka da uzuri a wurin Allah kamar yadda Imam Malik yake cewa al-haqq wahid la yatajazza gaskiya ɗaya ce ba ta rabuwa biyu haka ne ko dai gaskiya ko me ko dai bata to duk wanda ke irin wannan suka ce zai tara sharri kuma zai zama zindigi saboda haka duk lokacin da zaka yi abu babban abin da zaka fara nema me Allah ya ce Mai Manzan Allah ya ce kuma ka yi haƙuri ko da abin nan ya taɓa ka ka yi haƙuri ka bashi shi sa lokacin da sai da umar yake so ya iyakanta sadaki na mata wata mata ta ɗaga kai ta ce mai ya za a yi ka kwantata abin da Allah ya yalwata mana shi a ciki sai da umar sai ce duk duniya kowa ya fi sai da umar fahimtar addini mace mata fi yana fani ba fa kenan ta gaya mai wannan akwai lokacin da aka je yaƙi aka yi rabo sai da na umar zanin da aka bashi na cikin kayan ganima mutum ne dogo sosai sai aka ba ɗansa shi ma wani sai aka ga ya sa wani yalwatacce da ba shi aka ba shi ba ya fara magana wani ya ce ba za mu saurare ka ba sai ka gaya mana ya aka yi ka samu wannan rigar shugaban duniya ba shugaban duniya ba sai ce ina abdullahi dan umar sai ce gani nan baba sai ce yi musu bayani ya aka yi na samu wannan sai ce ni ka na ne da aka bani shi ne na bashi na ce hada da nasa sai suka ce to ci gaba da magana yanzu za mu saurare ka to kai in maka ya ba ka yi yana da sojoji yana da waye yana da waye yana da komai amma ya ce yi bayani to kaga a nan abinda ake so mu gane duk lokacin da muka yi sa'in samu koma zuwa ga Allah da manzansa shi sa saboda tsananin bin umarnin Allah da manzansa shedan ma ai baya bin hanyar da sai da na umar duk abin da aka ce mai Allah ne ya ce ko manzo Allah kenan baya wucewa baya ketarewa Abu Zarri ma ba abin da yasa ya ma bar garin ba kenan lokacin da aka samu daula aka ci Faris da yaki Faris Iran a yanzu aka yi yaƙin Qadisiyya aka samu dukiya sai da na Umar ya sanya albashi ga dukkan sahabbai sai ya zama na cewa duk duniya duk mai karban albashi yau ya so ko bai so ba sai da umar na samun ladansa har zuwa ranar tashin kiyama saboda a duniya babu wanda ya san tsarin albashi shine farko wanda ya fara kirkiro shi yake ba matansa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami dubu biyu wanda yake daidai da miliyan 60 da yan kai a yau duk wata sauran ana ba su dirhami dubu ɗai wajen miliyan 30 da yan kai a wannan lokacin abu zarri da ya ga wannan abin sai ce inni lasu bi duniyaku ba ruwana da ku, sai ya tattara kayansa ya ga mutane na siyan ana gina gida da sauran sai ce shi ba ruwan sai ya kwashe ya koma daji shi kadai dakin da ya gina ba za ka iya miƙewa iya tsawonka ba dole sai ka ɗanyi haka kuma faɗin iya faɗin kwanciyarsa da shi da matarsa suka zauna a wajen ya bar duk sauran mutane a cikin gari ya zauna shi kadai ya zo gashi yana gargaran mutuwa yana yana gargaran mutuwa sai mata ce ta fashe da kuka sai ce me yasa kike kuka ta ce ba kukan ka nake yi ba bakin cikin da nake yi gashi mun dawo daji ni kadai ni da kai ya za a yi in iya rufe gawanka shine damuwata sai ce mata a'a akwai wanda za su zo su binne ni yace saboda wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi mu uku cikin sahabbai manzo Allah ya ce akwai wani cikin ku anan zai mutu shi kare a daji kuma za a samu wa'ansu sahabbai na za su zo su rufe shi ya ce duk sauran sun mutu ni kaɗai ne ke da rai ni ne wannan mutumin saboda haka yana cikin magana sai ga abdullahi dan mas'udin da ayarinsa sana zuwa daga iraq za su zo madina suka tsaya yana cikawa suka mai sallah aka binne shi kaga ina iya yaddansa da wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni da kai ya muke bi umarnin manzon Allah muna yi ne ko za a ce maka kaza ko malami ka tambaya ko ɗalibin ilimi ya ce ma hukunci kaza sai a ce a wannan ya cika tsanani ka nemo malam wani zai baka daidai da kai to kaga anan kai kake cutar kanka ko da ya baka daidai da kai in ka mai tambayan ka sanya masa tambayan daidai yanda zai baka fatawa daidai naka yanda kake so shi fa bai san gaibi ba amma fa a wurin Allah wannan fatawar ba ta yi ba kuma kai ma ka san fata wannan mace ba saboda baka gaya mai gaskiya ba haka manzo Allah ke cewa sahabbai kuna samun sabani kuna kawa tsakani na da ku sai in yi hukunci based on abin da nake ji a bakin kowa a cikin ku sai in ce wani shine mai gaskiya to wanda na bashi gaskiya saboda iya bayanan sa yace shine ke da gaskiya alhali ba ba shi yake da gaskiya ba manzo Allah ce sani fa wani yanki na bashi na wutar jahannama ko dai ya karba ko ya maida ita tare ta yi wa kanka mai adalci Allah ya samu dace Allah maɗaukaki ya ce wa nihkum bainahum bima anzal Allah wa la tattabi ahwa'ahum wa hum an yaftinuka an ba'd ma anzal Allah ilayk fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katiran min wa inna katiran min an-nas Allah madaukaki yana faɗi dalilin saukan wannan ayar kamar yadda Imam Ibn Abi Hatim da Imam Ibn Jarir Tabari da Imam Ibn Kathir suka kawo a karkashin tafsirin wannan ayar a cikin suratul Ma'ida hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa wa'ansu Yahudawa manya-manya daga ciki malamai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai Ka'ab bin Asad akwai abdullahi bin suriya sannan akwai sha'as bin qais suka zo suka samu manzo Allah suka ce ya ma'aikin Allah ka san mu manya manyan yahudawa ne kuma malamai daga ciki muna so kai hukunci tsakanin mu da mutanen mu saboda sun kawo magana kuma duk abin da kace idan muka ce musu za su yi shi shine sai Allah yake cewa wa nihkum bainahum bima anzalallah kayi hukunci tsakanin yahuda wannan da suka turo maka matsala da abinda Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum su wannan da suke so ka bi sarransu kada ka bi su inji Allah wahzarhum an yaftinuka kayi hattara kada su fitine ka haka Allah ya ce an ba'd ma anzalallah akan sashen abinda Allah ya saukar ilaika zuwa gare ka ya Muhammad fa in in suka juya ba suka ce ba za su ba abinda kai ka zo kai musu bayani na hukuncin Allah a cikin Qur'ani ba Fa ka sani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana so ya kama su da sashen laifuffukan da suka yi wa Allah wa inna kathiran minan nas saboda da yawa daga cikin mutane la fasiqun fasikai ne kamar yadda Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce zaka yi wa mafi yawan mutanen da ke doran kasa biyayya za su batar da kai daga tafarkin Allah saboda yawancin mutane suna so ka gaya musu abin da yayi daidai da su ba abin da Allah yake so ba idan ka fada abin da su suke so za su yabe ka za su kamba maka za su yi kaza amma kuma ubangijinka ba zai yi fushi da kai kuma zai sa su dinnan su dawo su yi fushi da kai saboda haka ka gaya masa abin da Allah ya sanar da kai cikin hikima sun so ko ba sa so sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba kar ka nemi yardan su ka nemi yardan wa Allah idan Allah ya yarda da kai zai sa su yarda da kai in kuma Allah ya yi fushi da kai zai sa su yi fushi da kai in kuma Allah ya so ka zai sa su so to ka nemi na Allah ba nasa to wannan shine gaba musamman a wajen fatawa saboda yau mutane mafi galibi sun gaza fahimtar me ake nufi da fatawa wallahi babin fatawa babi ne mai hatsarin gaske shi yasa malaman usul fiqi suka bude babi musamman babul mufti wal mustafti babun mai fatawa da wanda ake mai tambaya shi mai tambaya fa dole sai ya dinga kallon mutane da yanayin mutane akwai wani zai yi tambaya amma manufarsa yana da wani mummunan manufa a wannan tambayar to kai da za ka da za ka ba da amsar ka yi la'akari da waye ke tambayar sai ka ba shi amsar da ya daidai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye wani sahabi ya zo matashi sai ce uqabbilu mar'ati wa ana sa'im ya ma'aikin Allah zan iya sambatan matata ina azumi sai manzo Allah ya kalle shi sai ce la a'a ana zaune sai wani dattijo ya zo sai ce uqabbilu mar'ati wa ana sa'im ya rasulullah zan iya sambatar matata ina azumi sai manzon Allah ya ce na'am ha sai sauran sahabbai suna mamaki wancan an ce a'a wannan an ce eh. tambaya ɗaya ce ko amma amsa me amsa daban-daban sai manzo Allah ce li anna shaykha yamliku irbahu saboda dattijo yana iya mallakar sha'awarsa to kaga anan dole sai ka samu wannan fikihu abdullahi dan abbas yana masallacin ka'aba yana karantarwa sai wani wani mutum ya zo sai ce ya bina annabi rasulullahi hal lil qatil tauba ya kai dan babban manzon Allah shin mutum in yayi kisa Allah zai yafe mai sai abdullahi dan abbas ya ce la ajid ka tauba ba na tunanin zaka samu tuba a wajen Allah can an ji ba sai wani ya kara zuwa sai ce ya bina annabi rasulullahi hal lil qatil tauba ya kai dan baffan manzon Allah Shin in mutum yayi kisa zai in ya tuba Allah zai yafe mai sai ce man ladhi yaqulu bainahu wa bain at-tawba me zai hana Allah ba zai karbi tubansa ba sai ɗalibansa suka ce a ah, akaramaka Allah ba mu gane ba wancan ka ce a'a wannan kuma ka ce eh sai ce na farkon can a tambayansa na fahimci yana so ya kisan ne sannan ya tuba sai na toshe mai kofar tuban na ana shi ne kisan wannan kuma a tambayansa na fahimci ya riga ya yi dubu-dubu ya yi kisan yana neman mafita ne shi yasa sai na ce mai ba abin da zai sa Allah ba zai yafe masa ba kaga wannan fikiu ne kuma ne zaman kansa ko to a cikin masu tambayoyi a wanda suke yin haka wani ya zai tambayi manzo Allah ayyun na ayyun ila Allah a cikin mutane waye Allah ya fi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sahabin ya tambaye shi ayyul a'mal afdalu inda Allah wani aiki yafi soyuwa yafi falala a wurin Allah manzo Allah ya kalle shi sai ce as-salatu fi waqtiha sallah a cikin lokacinta sai wani na biyu zo ya ce ayyul a'mal ahabbu ila Allah aw afdalu inda Allah wani ma ce ya ma Allah wani aiki ne yafi falala a wurin Allah sai manzo Allah kalle shi sai ce birrul walidaini yin biyayya ga iyaye biyu na uku ya zo sai ya ce wani aiki ya fi soyuwa ya fi falala a wurin Allah sai manzan Allah ce aljihadu fi sabilillah kaga kowa an ba shi amsa daidai da bukatarsa wannan na farko yana wasa da sallah yana bukatar yayi ne ya gyara sallah saboda shi ne yanzu wajibi a kansa ko shi ake bukata ya gyara wannan na biyun shi kuma ba sallah bane matsalarsa biyayya ga iyaye shi ne matsalarsa to shi ga abin da ke wajibi a kansa ya gane wannan na kuma ya da duk wa'ancan zai iya zuwa ne jihadi sai aka ce mai jihadi kaga kowa an ba bashi daidai da shi to wani babi ne mai cin gashin kansa wanda dole a kula da shi dan ya taimaka wa mutum wajen gyara kurakurai Allah ya samu dace sai malam yace ila ghairi zalika min nususi zuwa ga wannan haka na nasoshi addalatu ala wujubil iman bima jaa fil qur'ani was sunna wanda ke nuni akan wajibcin imani da dukkan abin da yazo daga qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu nassin ala wujubil iman bima jaa fil qur'an fa huwa dalun ala wujubil iman bima jaa fis malam yace wa kullu nassin yace duk nassi ya dullu ala wujubil imani bima ja'a fil qur'an yana nuni akan wajibi ne kai imani da duk abin da ya zo a cikin qur'ani fa huwa dallun ala wujubil imani bima ja'a fis sunna to shi ma yana nuni akan wajibi ne kai aiki da duk abin da ya zo a sunna saboda duk abin da Allah ya ce kai shine manzo Allah ya ce me kai kuma duk abin da manzo Allah ya ce kai shine Allah ya ce me kai sa to idan kai haka ka samu sauki misali mutum ne ga hadisin abu dawud da tirmidhi da imamu ibn maja da imamu hakim a cikin mustadrak da imamu ibn hibban a cikin sahihinsa da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya yi wa ɗan uwansa ceto a wani wuri ya bashi wani abu ya karɓa ya ɗauki wani yanki na riba yanzu misali dan uwanka ne yana da matsala a waje kaza aka ce za a kama shi sai ka je ka yi roƙo sai aka daga mai kafa to da ya dawo sai ce to ga dan wannan da Allah a dan sha ruwa in ka karba an baka wani yanki na riba to kaga akwai aiki kenan eh ina ba ta gane ka ci wani yanki na riba wannan ya ci wani yanki na riba kenan to kaga a nan kaka ce to ai mun kyauta ne <laughs> ina ba ta an gane ka ba kyauta ya maka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ci wani yanki na riba kuma a cikin riba an ce mafi karanci yanda manzo Allah ya ce shine karanci a riba shine mutum yayi zina da babarsa shine wanda yafi komai sauki a riba a kofar riba wanda yake saba'in da yan kai manzala ce karami a riba shine mutum ya yi zina da babarsa na tabbata aka ce wannan abokinka ne ya yi zina da babarsa har abada ka daina mu'amala da shi ko haka ne to wannan fa shine karami a cikin riba to yau za a ce wani na ci riba sai a ce ai mai sauki ne zai tuba ko ba ka wani kuma za ka yi mu'amala da shi kaga da muna kallon muninsa da kazantan abalami ba to amma ba ma yi sai da ce ai Allahu gafurur rahim dai shadidul iqab kuma ko ba ka ba ya ce gafurur rahim kuma ya ce shadidul iqab yana da karamin ukuba ka gane wannan to mutane da yawa riba yau amma ta kawa an mata ado an zayyana ta an mai da ita alkhairi sai ka ce in ana ko a wajen aiki ne aka san kai comrade ne baka bari a ci sai a ce bara kai ka wajen da ba za ka samu ko sisi ba an to ba ka ne sai a kai ka wani waje wanda babu wani kamuya mu yadda zai dinga zuwa wa bi ma'ana kyauta za a dinga bashi wani bawan Allah ne fa dalibi ne daga cikin ɗaliban da yake cewa office ne aka bashi aka kai shi birnin gwari babba ya ce yaran da suke karkashin sa fa suka hado kuɗi wai suna bashi sai ɗaya yana mamaki wannan da yake cewa zai bashi kaza albashin ta nawa ne albashi na yanin naka amma wai suna kawo mai wai wani abu a dan bashi sai ce baya su duk wani abu da suke yi na cuta sai toshe kofar wallahi da asiri suka bi shi yana zaune maciji ya gani a ofis Allah ya taimake shi ma yana addu'a macijin ya zo yana ta bincike bai gan shi ba wa da satin da ya koma gida ya yi wanki ya shanya a gidansa kawai aka yanke fatar jikin rigansa ya dawo ofis da su ce ga wannan rigan da aka yanke a hancin macijin yana shaƙan ƙamshinsa, yana so ya taho inda yake ya ce malam ina gana ka kawai na jiran wa macijin a kai kawai sai ya ɓace saboda yana azkar ba ka ganda wani ne in ya fita da gudu da za ka kara ganin shi a me ba ofis din ba ya ce diran mu macijin ne a kai sai ya ɓace kawai to ina za mu kai rayuwa kawai dole sai ya yi barna sai ya yi abin da ake so Allah shi yayi malam ya ci gaba da cewa li anna mimma jaa fil qur'ani al amra bi ittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wa sallam war radd ilayhi 'inda at-tanazul malam yace saboda dukkan abin da yazo daga cikin qur'ani umarni ne Allah yayi bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam da bin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa warradd ilaihi da kuma mai da al'amari zuwa gare sa inda tanazu idan an samu sa an samu jayayya tsakanin mutane biyu a mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce warradd ilaihi mai da al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunu ilaihi nafsuhu fi hayatihi zai zama zuwa ga manzan Allah karan kansa a lokacin da yake da rai wa ila sunnatihi ba'da wafatihi bayan ya mutu kuwa sai a koma zuwa ga sunnansa lokacin da yake da rai za a zuwa a samu manzan Allah muna bukatun kaza sai yi bayani ko to bayan bayi da rai sai a koma zuwa ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa aina al-iman bil anittiba'in liman istakbara an ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wa sallam al bihi bil qur'an yace to ina yin imani da qur'ani ga mutumin da ya girman kai ya bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka umarce ka a qur'ani ka bi ko ai Allah ne ce ka bin umarnin manzon Allah to ina ga mai girman kai a ce mai manzon Allah ce ka bi Allah kyale shi ana da Allah sun cika abin nan zo kai abin da ka ga dama kaga girman kai kenan ko sai ce to ina imani da qur'anin tunda Allah ne ya ce ka bi duk abin da ya zo maka da shi ka bi sai ce wa aina al-iman bil qur'an liman lam yarid an-niza' ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina yin imani da ƙur'ani ga mutumin da bai mai da jayayyansa ba zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad amara Allah bihi fil Qur'an alhali kuwa Allah yayi umarni da shi a Qur'ani cewa duk abinda kuka samu sa'in sa tsakaninku da juna kuma da shi zuwa gawa Allah da manzansa ina fata an gane ga Amara binti Rawaha matar bashir dan wato wato baban nu'man bin bashir babarsa ce ɗa ne uba ya ɗauki wani kaso mai tsoka na dukiyarsa sai ba ɗansa kuma ba ita kaɗai ba ne a gidan yana shigowa yaranta na shigowa ɗaki da shi baba ne ya bani wannan kuma shi ne babban ɗa sai ta ce gaskiya ban natsu da wannan kyautar da kai wa ɗana ba mu je ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tambaya ni dai ban natsu da wannan kyautar da ka mai ba kaga uwa ta gani kenan wanda take son mijinta ya shiga ina aljanna mijin ya ce a ya ce ni fa ban natsu ba a je sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni ne na dauki kyauta kaza na ba dana Nu'man matata ta wacce amara binti rawaha ta ce bata yadda ba ni kuma na ce ɗana ne aina bashi shine muke ta jayayya ta ce sai dai in zo wajenka in gaya maka sai manzo ce sauran 'ya'yan ka ba su irin abin nan da ka ba wannan sai ce a'a wannan kaɗe na ba sai manzo Allah ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku sai ce inni la ushidu ala hadha al ni ba zan yi shaida akan wannan ketar ba fasha bai zalika gaidi je ka nemi shaidan wani na amma ni ba zan shaidan wannan ba keta ce shikenan sai dawo sai karbi ina ba ta gane ka ga yanzu misali Allah ya maka wadata yanzu yaronka ya gama jami'a ya gama kaza ka bashi ya zo yin aure sai ka ɗauki gida sai ka bashi kyauta kuma kana da yara goma sha biyar kafin wa'annan sauran su taso kila kudin da kake da shi a wannan shekarar da wannan lokacin kuma ya yi kasan da ba za ka iya ba kowa gida a cikinsa ba to sai dai ka rubuta ka bashi ne ya zauna for the rest of his life matukar kai kana da rai saboda ba zai yiwu ka bashi kyauta ba saboda ga sauran yadda ka ba shi da ɗan 6 month da wanda day born kenan ko yau aka haife shi duk hukuncin su daya a wajen ka duk ƴaƴanka ne to dole dukkan su ka ba su gida ɗaya ɗaya yanda ka ba wannan sai a rubuta shi in kana da gida guda talatin ne sai a cire sha biyar kowa da sunansa shikenan sauran a ajiye su na magada yanzu kowa ya tafi da yanzu idan ka ba wancan aka zo aka mutum aka zo rabo yanzu wannan ko yana sama da su shi yana da wannan sauran sai dai su shi yare kaga ka yi kita kuma ka jawo gaba tsakanin ƴaƴanka za su fara jin haushinsa saboda lokacin da kake lokacin kana da kuɗi kana da ƙarfi kana da abin nan yanzu kuma kila kayi rauni hanyar samun ba kaman da kuma Allah ya sa mu dace sai malam ya ci gaba da cewa wa aina imanu bir rasulillazi amara bihi alquran liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi ina imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi amara bihi alquran wannan qur'ani yayi umarni kai imani da manzon Allah liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi ga duk mutumin da bai karbi abin da ya zo daga sunnan manzan Allah ba to ina imanin ka yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wala qad qala Allah ta'ala hakika Allah madaukaki ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in hakika mun saukar da qur'ani tibyanan bayani ne likulli shay'in ga duk wani abu Allah ce Qur'ani bayani ne ga duk wani abu na rayuwa saboda haka ba wani abin da manzo Allah bai maka bayani ba sai dai karancin ilimin ka yasa ka ce baka san shi ba amma kaka ce babu shi na shari kuma babu wanda manzo Allah bai maka bayani ba sai ce wa min al ma'lumi abu ne sananne anna katiran min umuri shari'ati al wal amaliya da yawa daga cikin al'amurra na shari'a na ilimi da kuma aiki ja bayanu ha bis sunna bayanan ya zo a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakunu bayanu ha bis sunnati min tibyanil qur'an bayanan da zo na sunna ya zama bayanin da Qur'ani ya zo da shi sannan kuma bi ga Qur'ani saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka bi shi to duk abin da manzan Allah ya faɗi in ka yarda da shi ka ba Allah kenan ko kuma duk abin da manzo Allah ya faɗi in ka kibi ka wa kenan Allah saboda Allah ne ya ce ka bi shi duk abin da ya zo maka da shi sai ce amma al'aqlu kaga hankali wa amma al'aqlu kaga a kwakwalwa a hankalce ma kawai fa naqulu zamu ce inna tafsil al-qawl fi ma yajibu an yamtani'a aw yajuzu fi haqqi Allah ta'ala min umuri al-ghaib inna tafsil al-qawl lallai fayyace magana fi ma a akan abin da yake wajibi aw yamtani'u ko kuma abin da yake wajibi ne a kame aw ko kuma wani abin da yake ya halatta fi haqqillahi ta'ala a cikin haƙƙin Allah maɗaukaki min umurin gaibi na cikin al'amurra na gaibi allati la yumkinu idraku hadil aqli wanda bayan yiwuwa a iya riskan wannan abin da kwakwalwa fa wajaba ruju'u fihi to anan ya zama wajibi a koma ila ma jaa fil kitabi was sunna zuwa ga abinda ya zo a qur'ani da ne da hadisi abinda ka kasa ganewa da kwakwalwa dole kana bukatar bayanin wa Allah kana bukatar bayanin wa manzon Allah shikenan sai a fayyace maka amma in ka ce a'a abin da yi daidai da ra'ayinka shi za ka ɗauka wanda ya saba wa ra'ayinka ba za ka yi amfani da shi ba to ka buɗe wa kanka ƙofar halaka ka gina wa kanka ramin mugunta da idan ka fada ciki to babu wanda ya fitar da kai kuma saboda haka dole mutum ya koma ga Allah da manzansa ya yi imani da duk abin da Allah ya ce da duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ya tsira duniya da lahira kaga shine hanyar tsirarka Allah ya mu dace sai mu tashi akan alqaidatu thaniya insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk